mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Asabar yau muna shida ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda a yau insha Allahu za mu fara tafsiri cikin suratul mu'minun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 في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad aflaha muminun' haƙiƙa mu'minai sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke ƙanƙantar da kansu a cikin sallarsu wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun sune waɗanda suke bijirewa yasasshiyar magana wallazina hum lizzakati zakati fa'ilun sune waɗanda suke aiwatar da zakka waladina hum li furujihim hafizuna su ne waɗanda suke tsare al'aurarsu illa ala azwajihim sai ga matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abinda hannayensu suka mallaka wato ƙwaraƙwaransu fa innahum ghairu malumin to su ba ababen zargi bane fa man ibtagha wara zalika wanda ya nemi wata hanya ba wannan ba fa ulaika humul adun to waɗannan sune masu ƙetare iyata. wannan sura kamar yadda muka ga sunanta suratul mu'minun suratul mu'minuna alqur'ani akwai suratul mu'minun akwai suratul munafiqun akwai suratul kafirun amma ba a ce suratul muslimuna ba saboda duk mu'mini musulmi ne haka haka ce almu'minuna to su makirci duk musulmai babu mu'minin da ba musulmi ba amma ana samun musulmin da ba mu'mini ba sauraka in aka faɗi mumini to duk wani musulmi ya shigo ciki almunafiquna musulmi ne a zahiri amma a zukatansu ba musulmi bane fi qulubihim marad fazadahum Allahu maradan wa lahum azabun alim sana sai kafirai waɗanda daman can su ba su yarda da musuluncin ba wanda ita ce suratul mu'minuna an kira ta da wannan suna saboda ta an buɗe ta da ambatan rabautar muminai kad aflahal muminuna, muminai sun rabauta shi yasa aka bata wannan suna sannan ta kunshi sifofi na muminai da kuma sakamakon da Allah ya tanadar wa masu waɗannan sifofi kamar yadda za mu ji a waɗannan ayoyi a tafsirin waɗannan ayoyi da alaran ya karanta hadisi ya tabbata a cikin sayi muslim daga abdullahi ibn sa'id Allah ya kara masa yarda Ya ce sallalana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama subha bi makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana sallar asubahi a makka fastaftaha suratul mu'minin sai ya fara da sura suratul mu'minun ita ce wannan sura hatta a dhikru Musa wa Harun au dhikru Isa har sai da yazo ambatan ayar da ta ambaci Musa da Harun thumma arsalna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin sai da zo wannan aya ko kuma mai ruwaya yayi shakka yace ko kuma ayar da ta ambaci Annabi Isa وجعلنا ابن مريم وامه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين wanda za ta zo a cikin wannan sura wato aya ta arba'in da biyar ko kuma aya ta hamsin yayin da ya zo daidai wannan aya akhazatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama sa'latun sai tari ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama faraka'a sai ya ruku wa abdullahi ibn sa'ib hadir zalika abdullahi ibn sa'ib babu wannan labari ya halarci wannan sallah ta asuba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam abinda wannan hadisi ya nuna mana shine wannan sura suratul mu'minun makkiya ce sura ce makkiya shi yasa da yawa daga cikin malamai suka nakalto ijma'i na malamai akan cewa surar nan makkiya ce babu kokonto ko babu sabani akan haka daga cikin wanda suka hikaito ijma'i akan makkiyar wannan aya akwai ibnu jausi. jawzi tafsirin sa zadul masir da qurtubi a tafsirinsa sa al-jami quran da abu hayyan al a cikin tafsirin sa al-bahr al babban jigon da wannan sura take karantarwa babban jigonta abu uku ne abu na farko wannan sura tana tabbatar da wahadaniya ta ubangiji cewa Allah shi ɗaya ne tilo tal ba shi da abokin tarayya tana rushe duk wata shirka da dukkan wani abin da aka gina gina shirka a kansa tana kuma ɗaukaka sha'anin imani da shari'u na addinin musulunci sannan abu na biyu tana tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama tana kuma tana yin martani ga waɗanda suke musunta annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kafirai haka na abu na uku tana yin magana akan wasu ɗabi'u masu kyau da musulmi ko da musulunci ya zo da su sanar abubuwan da wannan sura ta tattauna a kansu mafi ya mafi bayyanar abinda wannan sura ta yi magana akan shi ne bayanin sifofin muminai bayanin sifofin muminai da kuma bayanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya tanadar wa muminai na sakamako da gobe kiyama sannan abu na biyu wannan sura ta yi magana akan wato ta yi bayanin matakan halittar ɗan adam mataki-mataki da halittar ɗan adam take biyowa a kansu wanda wannan yana ƙara tabbatar da cewa Allah ɗaya ne kuma yana ƙara tabbatar da ƙudurar Ubangiji akan cewa zai iya tashi mutum bayan mutuwarsa. Sana abu na uku tana bayanin wasu abubuwa waɗanda suke tabbatar da ƙudurar Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan halittu da suke kewaye da mu sannan abu na hudu ta ambaci wani sashi na labaran wasu annabawan Allah da yadda mutanensu suka ɗau matsaya a kansu na cewa ba za su yi imani da su ba da yadda ƙarshen su ya kasance sannan abu na biyar tana ainihin kira ko kuma fuskantar da manzannin Allah zuwa su ci abin da yake na halal kuma su dawwama akan ayyuka na ƙwarai da kuma bayanin cewa duka annabawa addinin su ɗaya ne sannan abu na shida wannan sura tana bayanin matsayar da mushrikai suka ɗauka a karan farko dangane da da'awar musulunci abinda annabi ya zo da shi da kuma bayanin makomarsu ranar gobe kiyama tare da raddi da martani akan wasu miyagun su da suke kawowa don su karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da da kuma bayanin lallashi da annabi da Allah subhanahu wataala annabinsa lallashin da zai ƙara tabbatar da zuciyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu masa nutsuwa sannan abu na bakwai wannan sura ta bujuro da wani bangare na dalilai masu tabbatar da kaɗaitakar Allah da ƙudurarsa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutane da jinsu da ganinsu da zuciyarsu da yadda ya samar da su daga ƙasa daga turɓaya kuma ya kafa shaida da su akan cewa shine Allah mahaliccinsu sannan abu na takwas wannan sura har ila yau tana shiryarwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama akan cewa ya rufe idansa daga duk wata mummunar mu'amala da mushrikai za su yi masa shi ya yi musu abu mai kyau yayin da suka munana masa ya kuma tsaya akan neman tsari da Allah subhanahu wata'ala daga shaidanu abu na tara wannan sura ta ainihin ambaci ɗaya daga cikin fayafayan abin da zai wakana a ranar gobe kiyama da irin abin da yake jiran mushrikai a wannan rana da yadda yanayinsu zai kasance lokacin da mutuwa ta zo musu sannan wannan sura ta rufe da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama kan cewa ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala wajen neman rahama da gafara waɗannan su ne abubuwan da wannan sura ta tattauna a kansu kamar yadda kuma za mu ji su bi iznillahi daki daki Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe surar da qad aflaha muminuna, haƙiƙa mu'minai sun rabauta sun rabauta da alkhairin duniya da na lahira muminai waɗanda suka yi imani da dukkan abin da ya waje su yi imani da shi dukkan wani abu da ya waje su yi imani da shi suka yi imani da Allah suka yi imani da mala'ikun Allah suka yi imani da littattafai suka yi imani da annabawan Allah suka yi imani da ranar lahira suka kuma yi imani da ƙaddara mai daɗi kuma da daɗi waɗannan su ne muminai suka lizimci ayyuka da Allah subhanahu ya shar'anta musu wanda aka wajabta musu suka riƙe shi suna yi hannu biyu biyu abinda aka hana su suka suka wato hannu daga abubuwan da aka hana su sannan suke ayyuka irin na mustahabbi waɗannan su ne muminai to Allah ya ce waɗannan muminai haƙiƙa sun rabauta wannan babu shakka ɗaukaka lamarin muminai ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi da ambatan yadda suka rabauta suka samu tsirara na gobe kiyama sannan ubangiji ya yi bayanin abubuwan da suka kai su zuwa ga wannan mataki ba don komai ba don a kwaɗaitar da mu cewa mu siffantu da waɗannan abubuwa da za a ambata don mu ma mu shiga cikin wannan tawaga ta masu rabo mu siffantu da waɗannan sifofi da kansa ya auna waninsa da waɗannan sifofi wato waɗannan sifofi su zama ma'auni da za ka auna imaninka ka gani cewa shin imaninka ya kai ko bai kai ba in wani ne ma kana iya auna imaninsa da lizimtarsa da waɗannan sifofi ko watsi da waɗannan sifofi kuma waɗannan sifofi suna nuna cewa imanin ashe na wani ya fi na wani wanda ya sifantu da sifofin gaba ɗaya imaninsa ya fi cika wanda ya sifantu da wani ɓangare nasu bai sifantu da wasu ba to kaga imaninsa ya samu tawaya ta wannan ɓangaren saboda ka gwargwadon yadda mutum ya rungumi waɗannan sifofi da za mu ji gwargwadon yadda imanin nashi zai cika ko zai tawaya ga yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya yi wata buɗewa mai ban ƙaye ya ce ƙan aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta amma bai faɗi da me suka rabauta ba ce ya samu rabo amma ba faɗi rabon ba menene shi rabon da suka da ba su samu ba da suka samu sai ba a faɗa maka shi ba dan a bar ka yi tunanin dukkan wani abu mai daɗi dukkan wani abin da kai a matsayinka na mumini kake so kake fatan samu to in ka tuno shi sai ce to da shi a ciki duk abin da za ka tuno sai ya shiga ciki qad aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta da me da gidan aljanna da ganin Allah da kaza da kaza da kaza saura ka aka dunkule abin ba a faɗe shi ba saboda ya game dukkan wani abin da mu'minai suke fatan su samu wannan fasaha ce da balaga ta Alƙur'ani. saboda haka aka aka shafe muta'allaqil falah din ba ambace shi ba litta'mim don komai da kake fatan samu na jin daɗi ya shigo ƙarƙashin wannan wannan rabauta sannan kuma ku duba ku yadda aka ƙarfafa zancen ba a ce aflahal mu'minuna ba sai aka ce qad aflahal mu'minuna sai da aka wata qad qad din harfin taukin ne suna ce masa harfin tahqiq ko kuma harf na taukid wato don a ƙarfafa zancen a cire dukkan wata shakka ko wata tababa haƙiƙa sun rabauta wato muminai suna da kyakkyawan fata da suke da shi a wurin Allah na cewa abubuwan da suke yi na bautar Allah ba za su tafi a banza ba to amma ba su da tabbas abin nan sun yi shi yadda ake so a yi ko kuma sun gaza amma dai suna da kyakkyawan fatan cewa Allah zai karɓi ayyukan su ya ba su lada amma kuma akwai kokonto ko tababa ko ɗarɗar a cikin zukatansu والذين يؤتون ما wa وقلوبهم وجلة suna yin abin da suke amma zukatansu a tsorace suke innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaban suna gaggawa cikin aikin alkhairi suna kuma bauta mana tare da kwaɗayi da tsoro tare da kwaɗayi da tsoro ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a sauraka mumini a cikin wannan babin yake yake bautar Allah yana yi yana ɗarɗar abinda yake yi ɗin haka haka ake son shi yayi ko ko yana gazawa ko yana kasawa to dan a kawar musu da wannan tababar sai aka ce kad haqiqa wannan dan a cire dukkan wani kokonto haqiqa mu'minan nan sun rabauta sannan sai aka kawo alfi'lul madi fi'ilin da ya riga ya wuce shi abin da ya riga ya wuce ya riga ya tabbata kenan ba zai zo nan gaba ba bare ka yi tunanin ko a fasa sai aka ce sun rabauta ma'ana an riga an gama saboda haka in dai mutum ya sifantu da waɗannan sifofin kamar yadda ake aka ambata to kawai ya sani cewa haƙiƙa ya rabauta an riga an wuce wannan to wannan shine ma'anar kawo kad a farkon maganar sannan kuma da kawo maganar da sigar abin da ya riga ya wuce ma kamar an yi an gama duk abin da ya zo da irin wannan siga da irin wannan salo na fi'ili madi to yana nuna cewa abin babu wani shakka a cikinsa kamar yadda Allah ce a ata amrullahi fala a ta al'amarin Allah ya riga ya zo ku daina gaggauto shi wasu gaggauto da ranar alƙiyama ƙuluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wannan alkawarin da ake yi mana kaza kaza kaza yaushe zai zo in gaskiya kuke Allah ce ya ma zo saboda haka ku daina cire ku daina ba kawo shakka ko tunani ko zuciyarku ta dinga gaya muku zai yiwu ko ba zai yiwu ba wani Allah ce iqtarabat as-sa'a wa shakka al-qamar iqtarabat saa al ta matso kusa ta matso dab ba magana ne za ta zo ko ba za ta zo ta riga ta matso to wannan shine ma'anar kawo qad a cikin zancen sannan kuma a kawo fi'ili madi aflaha ba yuflihu ba ba za su rabauta ba sun rabauta sun gama sannan aka ce almu'minuna mu'minai aka kirawo su da sunan mu'minai ba a ce qad aflaha almuslimuna ba sai aka ce almu'minuna dan a nuna maka cewa wannan sifar imanin ita ce ta saskar bauta me ya ja suka rabauta babban abin da ya ja suka rabauta shine sifantuwarsu da wannan sifa ta imani sifar imani kuma ita ce tushe dukan wasu abubuwa suna zama reshe ne nata saboda haka idan imani ya cika za a samu cikakkiyar sallah tare da mai shi za a samu mai shi mai kula ne da sallarsa da azuminsa yana da dukiya yana kula da zakkarsa yana da dukiya yana zuwa hajji dukkan wasu abubuwa da ayyuka da aka shar'anta masa in dai da imani to zai kula da su saboda haka sai aka faɗa abin da shine sifa ta kamala wanda ta tafarra'a minha sa'iru shara'i sauran shari'u duka daga nan suke reshi duk jami'ul kamalati suna zuwa ne daga wannan Allah ya fara zana sifofinsu na ɗaya allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke ƙanƙantar da kai masu nutsuwa a cikin sallolinsu wato yana daga cikin sifarsu ƙanƙantar da kansu a cikin sallah zuciyarsu tana nutse sannan suna faɗar abin da suke faɗa a cikin sallah da tadabburi suna karanta alƙur'ani suna tadabburin ma'anonin abin da alƙur'ani yake faɗa an karɓo daga Aliyu ɗan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yace huwa al-khushu zarmewa wajen tunanin abubuwan duniya shi da abin da ake cewa al nutsuwa amma ba wai nutsuwa ta gabobi ba nutsuwa ta zuciya wannan iya nutsuwa da gaɓarsa, amma zuciyarsa kuma sai ta tafi yawo ba inda ba ta zagaya ba a ƙasar nan har ƙasashen waje gashi tsaye ya nutsu sai amma kuma zuciyar tana can tana fagamniya saboda shi khushu'i shine nutsuwa a zuciya shine al-khushu'u fil qalb kamar da sayyidina Ali ke cewa wa Allah taltafita yaminan wala shimalan kada ka riƙa waiwaye dama da hauni ibnu abbas ma yace khashi'una khaifuna sakinuna suna a tsorace sannan kuma zuciyar tana nutse su ne allazina hum fi salatihim khashi'un al-hasan basri yace kana al-khushu'u fi qulubihim nutsuwar a zuciyarsu take faghaddu lahul basar domin wannan nutsuwar suka rike ganin ganinsu ba sa kalle kalle ba sa waiwaye waiwaye wa khafadu lahu suka kankantar da kansu mujahid ibn jabr shi ma yace huwa alkhushu'u fil qalb shine nutsuwa a zuciya wasu sukunu fis salat da nutsuwa tsai a cikin sallah haka nan ya ce huwa khafdul janahi wa ghaddul basar shine kankantar da kai da kame ce musulmi ɗayansu in ya tsaya a sallah sai ya ji tsoron ubangijinsa ba zai riƙa waiwaye dama da hagu ba haka nan ya ce malamai suna cewa idan ɗayansu ya tsaya a sallah habar rahman sai ji kwarjinin ubangiji azza wa jalla wanda yake tsaye gabansa an ya shudda nazaruhu kada wato kallonsa ya kwace ya yi wani wuri ko tunaninsa ya kwace ya yi wani wuri ko ya waiwaya ko ya wasa da ƙasa ko ya wasa da wani abu ko ya rika zantar da zuciyarsa wato ya rika saƙe-saƙe da wani abu na duniya <clears throat> matukar dai yaƙi shi zai hana soshe-soshe shi zai hana bige-bige wato mutum zai tsaya tsab zuciyarsa wuri guda domin yana gaba gaba su subhanahu wata'ala ita zuciya ita ce jagora yayin da ta nutsu sauran gaɓoɓi ma duk za su in zuciya ta nutsu to sauran gaɓoɓi ma za su nutsu sauran gaɓoɓi suna iya su nutsu amma zuciya ba ta nutsu ba amma ita in dai ta nutsu to duk gaba za ta nutsu saboda sauran gaɓoɓi duka suna bin umarnin zuciya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa al qalb a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru duka jiki ya gyaru ta lalace jiki duka ya lalace ita ce zuciya shi yasa ga muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin sahih muslim hadisin ali ibn abi talib a cikin ruku'unsa a sallarsa ta dare yana cewa khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa mastaqalla bihi qadami yace khasha'a laka sam'i jina ya kankanta gare ka gani na ya kankanta gare ka kwakwalwata ta kankanta gare ka ƙasusuwa na sun kaskanta gare ka da dukkan abin da na suka ɗauka wato da ƙarshe ma annabi ya game duka gangan jikinsa shi ne masa kalla bihi da abinda gangan jiki na ƙafafuwa na suka ɗauka na gangan jiki na to wannan yana nuna in zuciya ta nutsu to duka gaɓoɓin jiki ma za su nutsu Allah ce allazina hum fi salatihim aka sifanta khushu'in su a sallar su cewa khushu'i ana yin shi a sallah ana kuma son ka zama mai yin sa a wajen sallah ka zama mai nutsatse a ko'ina. yana ƙara kusuri yana ƙarfafar kusuri cewa ya da da da da ƙara musu kusuri wato nutsuwar zukata to kamar yadda muka ce wasu daga cikin malamai sun ce khushu'i a cikin sallah wajibi ne saboda girman sha'aninsa da yadda yake ɗaukaka bawa yake ɗaukaka bawa a gaban a gaban ubangijinsa ko ya kaskanta shi a gaban ubangijinsa yayin da ya yi rauni ko ya yi ƙasa shine zuciyar sallah khushu'i shine zuciyar sallah nutsuwar zuciya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk wani masallaci yana samun ladansa ne a sallah gwargwadon khushu'insa a cikinta don haka ba kowa ne yake sallah bayan limami ba yake samun lada daidai da ɗan uwansa za ku yi sallah kuku ɗari a bayan liman ɗaya amma kowa da irin ladansa limamin ku ɗaya tare kuka tsaya kuka shiga sallar tare kuka tafi ruku'u tare ku ɗago tare kuka ƙare tare bai sallama tare amma wani sallar shi ta ta taɓo ƙololuwa wani kuma tana nan manna a ƙasa kamar takarda ba inda ta je duk gashi abu ɗaya kuke yi ba wanda aka tafi ruku aka bar shi ba wanda aka ɗago aka bar shi ba wanda aka tafi sujjada aka bar shi kuma kowa ya tsaya har sai da aka yi sallama amma kuma kowanne zai tafi da mabambancin lada gwargwadon khushu'in da yake zuciyarsa wanda wannan kowa da nashi har liman da nashi sai kai sallah a bayan liman ka fi shi lada saboda ka fi shi khushu'i shi yana can yana tunanin wata saura wata gonarsa da yake nomawa ya ji labarin ko wasu dabbobi ko wasu fari ko wani abu hadisi ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad daga Abdullahi ibn Anama yake cewa ga Ammar ibn Yasir ya shiga masallaci Ammar ibn Yasir babban sahabin Annabi ɗaya daga cikin as-sabiqun al Ya yace na gan shi ya shiga masallaci yayi sallah fa a as-salah sai yayi ta mai sauki bai tsawaita ta ba falamma kharaja yayin da ya fita shi wannan Abdullahi ibn Anama ce sai na bi shi yace nace shi ya abal yaqzan shine alkunyar da ake masa ya abal yaqzan laqad khaffafta ya daga kai sallar ba tsawo kayi ta yar gajeriya sai Ammar ya ce da shi fa hal ra'aita nin taqassu min hududiha shay'an shin kaga na rage wani abu daga cikin iyakokinta ne kaga ban yi cikakken ruku'u bane ko ga ban yi cikakkiyar sujjada ba ko wani abu ka gani dai wanda yake yana nuna na toye sallar sai ya ce da shi a'a shi bai ga wannan ba sai ya ce fa inni badartu biha sahwata shaitan yace na yi gaggawar gamawa ne don kada abun hawan shaidan ya riske ni ban tsaya in tsawaita ta ba cikin tsawaita na shaiɗan ya kamo ni tsere muke da shi in yi in gama kafin abin hawansa ya cin mini shi ne abin da yake nufi fa inni badartu biha sahwata shaitan sai ya ce da shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi shine ɗabi'ar sahabbai da manyan masana masu tsoron Allah duk sanda suka yi magana suka yi kokari su danganta ta da maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah yace dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal abda lalle bawa la yusalli salata zai sallaci sallah ma yuktabu lahu minha illa ushruha ba za a rubuta masa lada ba sai ushiri nawa ne ushiri ɗaya bisa goma ya gama sallar kasa ladan goma a bashi ɗaya tus'uha wani kuma a kasa a bashi ɗaya bisa tara sumunuha wani kuma a kasa takwas a bashi ɗaya bisa takwas subu'uha wani a kasa a bashi ɗaya bisa bakwai sudusuha wani a kasa a bashi ɗaya bisa shida khumusuha wani a kasa a bashi ɗaya bisa biyar rubu'uha wani kuma ɗaya bisa hudu thuluthuha wani ɗaya bisa uku nisfuha wani a bashi rabi to kaga ashe kenan gwargwadon ka. gwargwadon kasar da za ka samu ya ce to shi yasa na yi gaggawa kada ɗan ya fara ya cin mini ya fara samun sake-sake a cikin sallata na yi ta na gama shi kaga sallah da khushu'i tare suke tafiya akwai saɓani na malamai dangane da hukuncin khushu'i a sallah nan dai Allah ce allazina hum fi salatihim khashi'una su ne masu khushu'i a sallah malamai sun yi saɓani kan khushu'i wajibi ne a sallah ko mustahabbi ne ana magana akan asalin khushu'i akwai aslul khushu shine ka samu nutsuwar abin da zai iya bujiro maka da yafi fi ƙarfinka ba shi yake magana akan asalin khushu'in da dole a same shi a sallah to akwai ruwaya biyu daga Imam Ahmad amma ruwaya da ta fi ƙarfi ita ce shi khushu'i mustahabbi ne ba wajibi ba Imamu Nawawi hikaito al-ijma' yayi akan wannan cewa ijma'i ne na malamai cewa ba wajibi bane amma wannan ijma'in nashi ba ba haka bane saboda daga cikin malamai akwai waɗanda suka wajabta akwai ruwaya daga Imam Ahmad da yake cewa wajibi ne kuma shi ita ce wannan shine zabin al-Ghazali abu hamid al-ghazali daga cikin malaman shafi'iyya kuma daga cikin malaman hanabila ibnu hamid da ibnu taymiya sun rinjayar da wannan shirazi ma sanya sanya wato eh, khushu'i a matsayin sharaɗi na ingancin sallah wadannan sun ce wajibi ne akwai bambanci tsakanin wanda zai ce sharaɗi da wanda zai ce wajibi wanda ya ce wajibi ne sallah ta yi amma kuma wanda ya bar shi ya yi zunubi ya saba Allah amma sallarsa ta cika sallarsa ta yi wanda ya ce sharaɗi ne na ingancin sallah in ba a samu in ba ba sallah an fahimci bambanci to amma magana wacce ta fi daidai kuma yawa daga cikin malamai a kanta suke shi shine khushu'i sunna ce duk da girman falalarsa amma sunna ce a cikin sallah domin da an ce kushu'i wajibi ne to da ya zanto akwai wahala zai zamo da wahala zai zamo da wahala ka yi sallah baka fita da zunubi ba don kuwa da wahala ka yi sallah baka tuno wani abu ba duk sanda zuciyarka za ta kada ta yi wani guri to ka in ya barka na daidai dan wannan lokacin bai sanda za ka yi sallah a bayan ma yana baka sama ya karanta fatiha ba yana bayyana karatu amma baka san sanda ya gama karanta Fatiya ba har ya shiga wata sura ko ya karanta ina ina amma kana san iza zulzilatil ardi ya karanta to in ka ce wajibi ne duk sanda zuciyar mutum ta kwace ta yi wani wuri ya saba Allah to akwai wanda zai sallah ya fita lafiya sai zama akwai mashakka kuma ayar da muka karanta a ƙarshe ƙarshen suratul hajji wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj a addini babu kunci saboda haka kowa akwai gwargwadon yadda fushu'insa yake a sallah kamar yadda wacce hadisin ya nuna wanda zai samu cikakken kushu'i watakila ɗaya zai rasa za a ba shi ushur abin da za a ba shi eh, tara cikin goma wani za a bashi takwas wani za a bashi bakwai amma dukansu sun yi sallah kuma dukansu suna da lada sai dai kawai ladan ne na wani ya fi wani gwargwadon yadda wato nutsuwar zuciyar ta rika kwace wa mutum wani ta kwace kaɗan wani ta kwace da yawa ah, za mu ga cewa nassin alkur'ani da sunna sun zo da nusu sun zo suna ta kwaraitarwa akan khushu'i akan a samu khushu'i suna faɗar falalar khushu'i amma ba za mu samu lafazi guda ba daga kitabu sunna wanda suke nuna azabar wanda bai samu khushu'i ba babu babu inda aka ce wanda ya rasa khushu'i za a masa azaba iri kaza ba faɗa ba sai dai a faɗi falalarsa in ya samu khushu'i ga falalarsa bai samu amma ba ce ga azabarsa ba wanda yake nuna maka ashe ba ba wajibi ba ka bari inda wajibi ka bari to da sai an samu inda za a faɗi azabar wanda ya bar wannan wajibin an fahimci wannan saboda haka malamai suke ganin cewa wannan dalili ne da yake nuna cewa khushu'in ba wajibi bane abinda zai ƙara ƙarfafar wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi sallah da abijaniyati lokacin da yayi sallah da a cikin da wata rigawa take da zane take da alam an zai mata zane yana yin sallama sai ya cire ta ya ce ituni bi abbijaniyati abil jahm faqad alhatni fi salati faqad alhatni hadhihi fi salati sai ce ku karɓi wannan rigar ku kawo min ambijaniya wata riga ce da wani abu cikin sabansa matafiyi da yana ta kasuwanci ya kawo wa annabi ita hadiya ya ce a ɗauko min ita ya ce wannan mai zane-zanen ta ɗauki hankali na a sallah zananta ya ɗauki hankalina kaga wani abu na gwargwadon yadda wannan zanen ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi cikin sallah a ce yayi zunubi ne sai ce faqad alhatni ai shagalatni fi salati kaga wannan shi yake nuna cewa dan zuciyarka ta tafi wani guri ta dawo ba ka kai zunubi amma ga wanda zai ce wajibi ne ku shuɗi. Ta yi masa zunubi na umar wanda imam al-bukhari ya kawo shi a farkon babul khushu a cikin sallah na umar yana cewa inni la ujahizu jaishi wa ana fi sallah nakan shirya runduna ina tsaye cikin sallah yana cikin sallah yana cikin qiyamul laili, tsawon lokacin da zai ɗauka yana qiyamul laili kuma ya gama shirya runduna za ta fita yaƙi a cikin sallah yana saƙawa wane ne zai riƙe rinduna kaza kuma adadinsa kaza wane ne zai riƙe rinduna kaza adadinsa kaza wane ne zai riƙe tuta kaza adadinsa kaza yana sallah wannan sahihi ne daga Umar Al-Bukhari ya kashi mu'allaqan a kitabus Sala, babu tafakkurur tafakkurur rajul shay'a wa huwa fi salah mutum ya rika tunanin abu yana sallah wannan girman abu girmansa da yake da shi a gunka gwargwadon girman nasa gwargwadon yadda zai rika gitto maka a sallah gwargwadon girmansa wani sha'anin duniya ne yake da girma a zuciyarsa ta haka shi zai rika bijiro masa wani kuma sha'anin addini ne na sayyidina umar sha'anin addini ne rundunar za ta tafi ta yaƙi dan Allah wannan harka addini ce ba harka duniya ba ce ba kasuwancin sai yake tunuwa ba ba gonar sai yake tunuwa ba mayaka da za su fita ɗaukar kalmar Allah su yake tuno yaya za su fita su je su yi wani sara su dawo zaka shi shedan yayin da za ka shiga sallah ka ambaci Allah zai ja da baya da ka fara sallah zai batso saboda haka cikin kokawa kuke da shi kana ambatan Allah yana ja da baya kayi shiru ya matso har sai ya tunatar da kai kamar yadda Adam sallallahu alaihi wasallam har sai ya zo cewa dan Adam tuna kaza tuna kaza tuna kaza ga wani abin da ba san ba za ka tuna da shi ba a lokacin sai tuno maka kai kai ka tuna ka kasa tuna da ka shiga sallah sai tuno maka shi ibn battal ya kawo kissa daga abu hanifa da ka daga hannu ko a gurguje kafin ka kuma daga hannunka ibnu ɗagowa ibn battal ya kawo kisa daga abu hanifa wani bawan allah ya binne dukiyarsa a wani wuri lokaci ya tafi sai ya manta ya kasa tuna inda ya binne ta duk inda yake zato ya ji ya duba bai ganta ba sai ya zo jan abu hanifa da ya taimaka masa da addu'a na akwai wani lakani ma da za a bashi wani tabarruki da addu'arsa ga halin da yake ciki dukiyarsa ce gaba ɗaya ya binne ta amma yanzu ya nemi inda ya binne ta ya rasa shi kuma ya tabbata ba sace ta aka yi ba ya kasa gano gurin ne abu hanifa ya ce to ga lakanin da zan baka ka je masallaci ka shiga sallah ka kakkaɓe zuciyarka daga dukkan wani tunani na duniya sai wannan sallar da za ka yi kakka sa kowane abu na duniya a zuciyarka ka nufi Allah da zuciyarka shi kadai a sallarka ka je ka yi wannan ya je ya alwala ya shiga masallaci ya kakkaɓa dukkan wani shagali da wani tunani na kawai Allah ne a ransa yana fara sallah shi dan sai ya zo ya ga to me zai ya more shi ya tuna masa kuɗinsa bana <laughs> kawai sai tuna masa inda inda inda kuɗin suke yana gama sallah ya je buda sai ya gani ce to saboda ya ga ba abin da zai yi nasara akan ka sai wannan dan shine mafi girman abin da yake damun ka a duniya saboda haka gwargwadon yadda abu yake da girma a gurinka gwargwadon yadda zai rika fituro maka a sallah idan sha'anin duniya ne ya sha gaban ka, to shi zai ta damun ka a sallah idan sha'anin lahira ne da addinin Allah ya sha gaban ka shi zai rika bujuro maka a cikin sallah akwai abubuwan da za mu ƙara faɗa game da khushu'in nan amma sai a karatu na gobe insha Allah kai da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh